barkanku da zuwa tashar action hausa series a inda muke ci gaba da kawo muku tarihin kano da kewaye tarihi ne wanda akalla aka samu shekara kusan dubu mu dai burinmu shine mu kwakulo muku tarihin abubuwan da ya faru na kasar hausa inda za ka gane malam bahaushe ka gane ko kai wane ne ka gane shin kai dan kanan ne ko ko zuwa kai ma ka ga ahalin kanan da kuma wanda ba ahalin kanan ba ga wanda suke bincike akan hakan da kuma wanda suke da ra'ayin su ji yaya abubuwan suke a wancan lokacin da dama dai idan mutane suka kalli lawa to gano birni ba su san yadda aka yi ta ba ba su san kuma ainihin shekarun da aka yi wannan ganuwar ba ba su san kuma wace kofa ce aka fara yi ba ba su san wacce aka kare ba ba su san wacce aka rushe yanzu ba ta nan ba ba san wacce kuma aka yi ta daga baya ba wanda ya sa muke bi ɗaya bayan ɗaya muke ba da tarihinsu da kuma sarkin da ya yi su da wanda yake rike da ragamar aikin suwaye da suwaye suka yi aiki wannan aiki babba wanda aka kewaye kano ta zama birni saboda da farko an kewaye kano ɗin aka ga kuma kano ta daɗa birin ƙasa sai kuma aka daɗa fasa wasu ƙofofin ya zama babu su aka daɗa shato aka kara kano daga bisani nan ma ta sake cika sai aka sake ganin a daɗa kara faɗin kano nan ma aka sake fashe wasu ƙofofin daidai daga ciki inda aka kara faɗin kana kano dai ana ce mata ko da mai ka zo an fika idan kuna biye da mu a cikin irin wannan tarihin za ku tabbatar da cewar akwai abubuwa da dama wanda cewar lallai kano ko da mai ka zo an fika an fika ɗin ne wannan tarihi dai yana nuna irin yadda malam bahaushe yake a wancan lokacin al'adarsa zamantakewarsa da irin yadda yake da kwarin gwiwa da kuma irin yadda yake zaune da mutane na wancan lokacin wanda irin yanayi suke ciki yanayin kuɗi ne ko kuma na talauci menene suka sa a gaba me suke so su cimma wannan shine abubuwan da ake samu sannan kuma gari ya kasance yadda yake don haka a wancan lokacin usman giji masu dan warisi jikan bagauda na uku don haka daga kofar kawan kari wanda babu ita a yanzu aka ci gaba da ginin ganuwa yusa wato babban dan usman giji masu dan warisi jikan bagauda na uku ya ci gaba da kulawa da aikin ginin ganuwa tare da mutanen da suke taya shi wancan lokacin maguzawa ne na birni da na ƙauye inda aka taru ake taya aiki aka yamma aka yamma sosai inda tafiya ta tafi ana cikin tafiya ma'aikata na bi ana tafi ana waka ana yin hakan gwalalo ana fito da shi kuma ana yin tubali ana ci gaba da ginin ganuwa inda aka su daidai inda ake kira da wato kusurwa inda aka biyo ta daidai wajen gidan wazirin kano wato tudun wuzirci a wancan lokacin inda aka biyo aka shigo kasancewar gurin ya kasance kusurwa ne ta ganuwar birni kamar yadda za ka ce nan ya bi ya miƙe ya zo daidai inda ya karya ka kwana to a wancan lokacin ita ce kusurwar wato ganuwar birni a wancan lokacin don haka inda aka sake biyowa aka ci gaba da tafiya ana ta hakan gwalalan birni domin tanadin kariya ga mahara da suke kawo hari a wancan lokacin a wancan lokacin dai an ci gaba da wannan gini bayan da gini aka ci gaba wato yusa dan gidan usman gidi masu dan warisi jikan bagauda ya shata wani waje inda kuma nan aka kama yin aikin wato kofa ba ji ba gani har aka kai ga an gama ta inda kuma aka ji aka ɗauko kyaure mai kyau mai faɗi aka zo aka saka shi a wannan kofa duk wannan magana da ake ta cewa kyaure mai kyau mai faɗi wato idan da zaka gan shi yanzu a gidan tarihi yadda yake zaka ga cewar bai fi gate din wani gida ba haka kuma gate din ma ba wai wanda zaka ce gate ne babba na manya-manyan masu kuɗi da ake yi mai faɗi ba don haka a wancan lokacin jakuna ne suke wucewa in ba ko dabbobi ba da za a kada a je gurare su ci ciyawa su dawo don haka babu motoci babu wasu abubuwa masu faɗi a wancan lokacin don haka aka zo aka saka kyauri a wannan kofa ya zauna das daga nan makaman kano yusa ya yi sa aka kirawo mahaifinsa don ya zo ya ga wannan aiki da aka yi mahaifin yusa wato mai kama wa sarki aiki wato makama ya zo inda ya ga kofa ta yi yayyabo inda kuma ya naɗa mata sarkin kofa a wancan lokacin kuma ya ce ya sa wannan kofa suna wato kofar barbushi bayanin sunan barbushi barbushi shine wato kamar yadda kowa sani wato ɗanyar tawasa ne kuma wato wansa shine kawan ƙari kuma kanwarsa ita ce turunku da kuma matarsa kadaba yar kwakwati ba a gane ce a wannan lokacin kadaba ta haifa wa barbushi 'ya'ya uku babbansu gwale da matarsa ta kawo da kannan gwale biyu babban shinkafa karamar kuma bulbula a farkon shekara ta 1425 miladiya yayin da basaraken dagaci wato hakimin sarkin borno ya zo kano sarkin kano dauda ya raka shi suka biyo ta sararin tuji suka fita daga birnin kano ta wannan kofa ta barbushe tun daga wannan daɗaɗɗen zamani sai sarkin kano dauda dan kana jeji ya saki wa wannan kofa suna sai sarki ya ce a rika kiranta da sunan kofar bai shi ke nan aka daina kiranta da kofar barbushe ta koma kofar bai dalilin kofar bai kenan wanda a wancan da ɗanɗan lokacin yanzu babu ita tun da aka fara aika wannan wato tun da aka fara aikin wannan ganuwar birni ta hakan gwalalo zuzzurfa daga kofar farko ta kan satali a farkon shekara ta 1112 miladiya sai da aka sami shekara goma sha biyu ana yin aikin ginin ganuwar birni sannan aka iso wannan kofa wato kofa ta barbushi idan mutane ba su manta ba dai za su ji a lokacin da muke bayanin wato kofar adama wacce take wato a yanzu ake kiranta da kofar wambai akwai wani basarake da ya zo wanda har ake ce mata kofar dagaci wannan basarake ne wanda muke magana a yanzu wato na borno wanda kuma sarkin kano lokacin ya raka shi suka fita ta kofar barbushi a kai masa bai bai kuma ake kiran wato wannan kofa da kofar bai wato akwai abubuwa na al'ajabi da dama da za su dinka zuwa da zarar mun karkare da zagaye ganoyin kano ga baki daya wanda kuma za su ci gaba da ba mutane mamaki kuma za su dinka jin sunaye daban-daban irin na mutanen kano din na asali kamar yadda ake cewa agalawa da yadda za ka ji an ce kwalli da duk dai irin wayannan abubuwan da za ka rinka jin sunayen wayancan mutanen ne na wannan lokacin kamar irin yadda muka samu sunan gwali wato shinkafa turunku da dai sauransu irin wayanda sunaye ne nasu irin su bulbula gyarta wasa da dai sauransu za a rinka jin irin yaya sunan ya faru asali a wancan lokacin da kuma irin yadda abubuwan suka kasance a yanzu shi da wannan tarihi akalla ya ɗauki kusan shekara dubu kenan ita ko wannan kofa ta bai da canja mata suna akalla yanzu ana maganar cewar wato an samu shekara an fara yin wancan kofar a shekara ta 1212 a lokacin da aka canja mata suna kuma shekara ta 1425 akalla za a samu shekara wajen 300 da wani abu sannan aka canja mata suna don haka za mu tsaya a nan suna na nura ado wanda aka fi sani da nura action ku dai ku danna subscribe ku danna alama karara don ta sanar da ku daga zarar mun ɗora shirye-shiryen